A wannan wata na Rabiul Awwal ne al'ummar musulmi a sassan duniya musamman mabiya ɗariƙar Tijjaniya a yankin nahiyar Afirka ta yamma ke gudanar da tarukan laktar Maulidi inda ake tambihi kan tarihin ranar haihuwa da salon rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kusan shekaru tamanin kenan aka kwashe ana gudanar da taron maulidi a makarantar marigayi Sheikh Tijjani Usman Zangon Bare-bari guda cikin mashahuran malaman addinin Islama a birnin Kano. Khalifa Bashir Tijjani Usman zangon bare-bare shi ke jagorantar aikace-aikacen wannan makaranta da ke zaman cibiyar harkokin ilimin Islama a tafarkin ɗariƙar Tijjaniya kuma a ƙarƙashin kulawarsa ne ake gudanar da taron maulidi na wannan cibiya a kowace shekara. amfanin shi irin wannan taruka na maulidi bayan an san darajar manzo Allah a ji irin halayen manzo Allah don yi koyi da shi a ji irin haƙurinsa don a kwatanta haƙurinsa a ji irin baiwarsa don a kwatanta a ji irin wato sadaukantakarsa don a kwatanta halaye dai kyawawa wanda babu dai wanda zai iya halin manzala amma dai kwatantawa domin a duniya Allah bai halarci wani mai ɗabi'u da halaye kyawawa kamar sa ba. Shi kuwa limamin babban masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano, Malam Kabiru Dan taura, tsokaci ya game da sarkake da ke tattare da alkawari, la'akari da yadda 'yan siyasa ke yi wa 'yan ƙasa alƙawura a yayin gangamin neman ƙuri'a. Barin alkawari ai ba karamin haɗari ba ne. Mutane guda uku Allah ce ba ruwan mai haƙi in ji manzan Allah ni zan karɓa musu farko ce da wanda ya bada alƙawari ya saɓa da wanda ya sai da ɗaya ya ci kuɗin to gaga har na ce a kawo mutane a garkuwa da su a abin da ake so da wanda ya sa mutum aiki yi min aiki in biya ka kai aikin ka gama amma a biyan mutane aikin nan a'a na gwamnati ne aikin gona ne na kamfani ne amma duk mutane mantawa suke ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah tsakaninka da bayan Allah saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah a rinka kulawa da hala irin na makin Allah da irin amanarsa mutum ya kokari ya cewa tun da kansa ya san me amana kansa. Wani muhimmin al'amari shine lafazan da 'yan siyasar ke furtawa wajen tallata 'yan takara ko jam'iyyinsu. Khalifa Bashir Tijjani zangon bare bari ya yi nasiha. Duk mutum da yake son jagoranci to kamata ya yi duk abin da zai faɗa ya auna shi. domin shugabanmu shekul islam shai radiyallahu anhu ya faɗa a cikin wato hudu bas yana cewa a rayuwar duniya ba abin da ya kamata a sa a kurkuku a kulle shi irin harshe ya ce saboda tsoka harshe karama ce amma in ta yi laifi wato sai ta hargitsa ƙasa gaba ɗaya muna fata a yi la'akari da irin abin da malamai suke ta faɗa a wannan watan shugabanni su al'akari da wannan abubuwan kuma su yi aiki da su tun a ranar Juma'a da ta gabata ne gwamnatin Najeriya ta keɓe yau Litinin a matsayin ranar hutu ga ma'aikatan ƙasar a wani ɓangare na murnar bukukuwan zagayowar haihuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.